He was in court when judgment was delivered. He was in court when judgment was delivered. And I'm, I'm surprised that you are making this argument. Don't say that, that is because I'm, I want to shorten the book man and two. I was not in da Lauyoyin mai kara da wanda ake tuhuma kenan suke fafatawa yayin zaman shari'a a guda daga cikin kotunan tarayya da ke gudanar da zamanta ta hanyar intanet da ake wa lakabi da virtual sitting a turance. Tun a shekara ta dubu da ashirin ne masu ruwa da tsaki a bangaren shari'a na Najeriya suka fara tafka muhawara akan ko za a rungume wannan siga domin gudanar da zaman kotuna a ƙasar bayan da annobar corona ta tsayar da al'amuran duniya cik wuri guda. Farfesa Mamallau Yusufari mai lambar aikin lauya ta SAN malami ne a jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci kan abubuwan da suka haifar da tarnaki kafin wannan sabuwar siga ta samu amincewar masu ruwa da tsaki. Akwai matsala da aka samu ta doka duk lokacin da za a yi shari'a ana buƙatar a yi wato a bainar jama'a. To wannan ita ce ayar tambaya da aka dinga kai ruwa rana a kai a lokacin har ma dai na san an yi yunkuri na gyaran kundin tsarin mulki domin a ba da damar a yin wannan shari'a ta yanar gizo-gizo to a layi halin da ita hukuma ta njc ta ba da ka'idoji a najeriya kotuna sun sahale a yi wannan zaman sai dai kawai dan matsaloli da ake samu rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya daukewa sai an dan dakata kuma ya sake dawowa to irin rashin kayan aiki da yake a dabar kotunan mu na najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan sharbun. Sai dai duk da haka wannan sabuwar hanyar zaman kotuna a Najeriya ta kawo sauƙi a cewar Farfesa Nasir Adamu Aliyu shi ma mai lambar SAN ta aikin lauya. Ya ba da damar alkali ko da yana wani guri ba zai daga kes ba. Kuma kamar Federal High Court sun kama abin sosai kuma ba wata matsala ana yinsa. Rekod ɗinku document gaba ɗaya takarda ko me an saka shi a cikin na'ura mai kwalwa. Kana magana kyas alkali zai buɗa ya ga abinsa to kaga wannan ya sa ya zama alheri bidiyon nan ba abin da ba ta nuna kiriki ya ga alkalin ka shi kana gansa yana ganin ka ita kyamar za ta koma kanka so kaga alkali iya ganin ka kai kake magana idan ɗaya lauyan ne ke magana za ta koma kansa wataƙila bambancin shine idan ana gaba da gaba ne a kowane abu da wataƙila za a yi wadda komai alkali zai gani muhimmin abin shine in ba shaida ba in kana kes a kotu dama shari'a ta yarda lauya ya wa lauya raɗa. ma'ana ya tashi da shi wani abu. Baya ga tafka muhawara da lauyoyi kan yi a yayin zaman kotu ta intanet alkalai na karantowa da kuma yanki hukunci kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shari'a. The originating summons is supported by an affidavit of 18 paragraphs to which 26 exhibits were attached. Daya daga cikin alƙalan kotunan tarayya a Najeriya kenan gabanin sanar da hukuncin kotunsa bayan sauraron wata ƙara ta kafar sadarwar intanet wato virtual sitting a turance. Kenya da Afirka ta kudu da Botswana na cikin ƙasashen nahiyar Afirka da suka yi nisa wajen amfani da wannan kafa wajen gudanar da zaman kotuna a ƙasashensu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano. Nigeria